أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ya sake ba mu dama muka dawo ciki wannan shiri mai albarka na ayyukan malaman jihadi wanda wannan gidan rediyo mai albarka na Caliphate ke gabatarwa a wannan birni mai albarka birnin Sokoto idan ba mu manta ba muna cikin littafin Tazayyinul Waraqat kuma satin da ya gabata mun kai karshen kasidarsa wannan babbar kasida jimiya kuma mun ji ta'aliqin da Abdullahi Gundu yayi karkashin wannan ko kuma karshen wannan kasida ta waton jimiya yau za mu tashi inda abdullahi gondu yake cewa wa amma shaikuna alhaji muhammadu ibn raji almazkuru fi ma taqaddama faqad madahatuhu hina talaqainahu wa amma shaikuna alhaji muhammadu ibn raji amma muhammadu ibn raji babban malamin muhammadu ibn raji almazkuru fi ma wanda muka ambata a can baya can baya abdullahi gondu ya gaya ya muna ban sun je wajen Sheikh Umar Jibrilu ko kuma Jibrilu Umar Usman dan Fudi ya baro Abdullahi a can shi kuma Abdullahi Gundu ya tsaya can ya ƙara ilimi ya ƙara karatu a wajen shi Jibrilu sai ya dawo ko da ya dawo sai tare da kuma Shehu Usman dan Danfudi kuma ya sake nika gari kuma ya ta sama wannan malami wanda yake cewa Alhaji Muhammad Ibn Raji domin ya je ya karo ilimi can da yake Alhaji Muhammad Ibn Raji ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar nan ne kuma inda Shehu Usman ya karatu a hannunsu kuma suka fa'idantar da shi da yawa to sai ya zama eh, ko da Abdullahi Gombe ya zo gida sai ka ce mai ai kuma ya sake fita aka ce yace ina yi yace ai aje wajen Muhammadu Raji yace ta sai bi shi Abdullahi Gombe sai bi shi Usman ko da yaje sai ya tarar da su can ba su ma bai ma fara karatun ba bai fara karatu ba bi ma'ana Usman dan Fodiyo bai fara karatu ga hannu wannan malamin ba Muhammadu ibn Raji wannan ta sa Abdullahi Gondo sai sai sa'a sai aka fara tare da shi kenan to shi ma kai ne wannan malamin to abdullahi gundi ya yaba masa a wannan kasidan nan tashi ko kuma a wannan diwani nan nasa malik ce faqad madatu na yaba masa hina talaqainahu lokacin da muka gamu da shi min hajjihi daga hajjinsa bi kasidatin jimiyatin domin shi ma ya je aikin haji ya dawo ya samu ilimi daga malaman saudiya ya dawo shi Usman dan Fodi ya je wajen sa karatu Abdullahi ma sun je sun yi karatu tare da shi sai ni masa kasida ita ma jimiya irin wannan ta jimiya ita ma shi ma dai jimiya ne masa wa hiya hazihi ga kasidar jimiyar da yawa Muhammadu Raji wato Muhammad ibn Raje wanda malamin su ne ga kasida da yi masa hani annailu khairin bin iraji ila hajin shahirin bin iraji saburin fa'iqil ulama ilmin حديث مضيئه مثل السرج طليق حين لين منيل أبارذ للأبارذ الحديث لكل رجي ملك وهنيئا abun farin ciki da murna ya tabbata ga samun nailu khairin samun alkhairi bin iraji ta hanyar tafiya ila haji zuwa ga alhaji shahir wanda fi shahara da ibnu raji muhammad ibnu raji kenan to duka alheri ya tabbata farin ciki ya tabbata ga mutumin da ya tafiya zuwa ga wannan shahararren malami ibnu raji kaga shi yanzu kai tsaye ya fara yabonsa ba yadda yawa wa'ancan bai fara zikirul atlali to a wannan kai tsaye mubasharatan ya fara yaba ma malaminsa ibn raji wato alhaji muhammad ibn raji yake hani an nailu khairin bin raji duka alheri farin ciki ya tabbata ga samun wani alkhairi ta hanyar tafiya zuwa ga alhaji wanda ya fi shahara da ibn raji yace wannan malamin saburin mai yawan haƙuri ne fa'iƙil ulama'i ilmin hadisi ya wuce malamai a ɓangaren ilmin hadisi yana magana ilimin hadisi to ya wuce kowa mudhihi kuma yana haskaka hadisin misila siraji kamar yadda ka san fitila na haskaki daki haka shi ku yake haskaka ma bangaren ilimin hadisi dalikin kuma mai sakin fuska ne ba mai girki fuska na ba hayyinin mai taushi mai laushi layyinin mai sassauci wanda baya da kaushi munilin mai bayarwa mai samarwa zai baka abin da ake bukata a bari zal hadisi kulli raji mai fito na fito game da hadisi ga dukka wanda ke bukatar ayi hakan da shi kenan baya shakkar ka inda magana ilimin hadisi ne to wannan shine sifarsa gashi mai sakin fuska gashi mai sassauci gashi mai laushi gashi mai kyauta gashi yana fito na fito da duk wanda yake yana iya fito na fito da shi bangaren ilimin hadisi wa muriduhu zulalan minhu asfa wa an min miyahin fi shiraji yake wa muriduhu mashayarsa inda zaka gangarawa ka ɗiba ka sha zulalan ruwa ne masu zaƙin sha min hukuma daga waje ne suke asfa ruwan sun fi tacewa sun yi inganci sun yi tsalki sun fi kyau wa an ka sun yi tsarkakuwa min miyahin daga ruwa fi shiraje a cikin duwatsu ruwan dutsen da ke bulbulowa cikin dutse ruwa ne masu tsalki masu kyau wanda ko irin wa'annan ruwan da kuke gani ana yi wa'anda suke na waton saman wata wa'anda ake na gora mafi yawan su ruwa ne da ake samuwa daga cikin dutse to wannan ruwan kaga mai kyau ne to shi ne yake ce ma shi tashi mashaya ilimin da yake bayarwa ruwan da ake gangarawa a gidansa a shawo to ya fi zama tataccen ruwa ya fi zama tsalkakakken ruwa daga wayannan ruwan da ke fitowa a dutse domin shi ilimi ne ilimin hadisi kuma ya kone ruwa to wannan fa shine malamin sa Muhammad ibn Raji ko kuma wato Alhaji Muhammad ibn Raji yake fa yasduru minhu za naqalin sahihin yuhaki fihi sa'ad ibn Siraji yake fa yasduru minhu za naqalin sahihin za naqalin sahihin wanda ke da naqal sahihi fa yasduru minhu wato naqalin sahihin fa yasduru minhu sai rinka fitowa wajen sa kenan ilimi tatacce ingantacce ilimi zai rinka fitowa ta bakin sa idan ka zo ka sha ta wajen sa to zaka tsallaka tekun sa zaka fita zaka fito daga mashayar nan tashi kana dauke da ilimi ingantacce ilimi kuma yuhaki fihi sa'adam raji yana kwaikwayo da babban malamin sa sa'adu ibn siraj akwai babban malami na wannan kasan shi ma wanda ke ma sa'ad ibn siraj ɗaya da ke malama hadisi ne kuma malami ne shi ma kansa da ya je aikin haji kuma ya samu ilimi daga manya-manyan malaman saudiya to wannan shi ma malamin sa ne to shi ne ce wannan malamin ga nashi wanga malamin ga nasu shi ko yana koyo da malamin sa Sa'ad ibn Siraj wa ukhliqa an yunila biha muqimun طويلا في المدينة بانفراج وأخلق أن ينيل بها مقيم كما يا ألا يا قدر أن ينيل أساميش بها أتنقر المدينة مقيم يزمينا سيئة Allah ya kaddara haka Allah ya ƙaddare shi ya sama masa zama a garin Madina dawilan wilan tsawon lokaci fil Madina a Madina in baka gane ba bin firaji infiraj wato cikin yalwa da cikin wadata an ce al-infiraj daga wato yana cikin wadata yana cikin yalwa a zamansa da ya zauna a Madina nawa wa lika an yunila ha muqimun dawilan fil madinati bin firaj ya dace a same shi a can saboda ya jima a can muqimun tsaune dawilan tsawon zamani fil madina bin firaj cikin yalwa da annashawa aka same shi a zaune a wannan garin Madina atana bi sihahi sitinaklan sahihan zanahu bau ihtiraji Ya ce a tana ya zo muna bi siyahi da ingantattun littafai wayanda suka shafi hadisai tabbatattu ingantattu a sitti ya zo muna da wa'innan kutubu sitta din nan wato littafai nan na hadisi guda shida wayanda suka fi shahara a wannan kasa nakalan kirantowa sahihan ingantacce zanahu bau'u hitaraji wato dau'u hasken itaraji taka tsantsan sai kawatar da wannan eh, kirantowa wannan karatun domin wajen kirantowan to yana taka tsantsan ne to wannan shi ya inganta wannan karatun na nasa to wannan guda shidan da ya ambata muna a wannan gurin malamai suka ce su ne alkutubu sita din nan ya ambace su asiha amma dai ba duka suke asiha ba amma dai akwai asiha a cikin su domin yana nuhin wai bukhari da muslim kaga mun samu guda biyu wayannan guda biyu din nan su tabbas su ingantattu ne to sai Abu Dawuda na uku kenan sai Tirmidhi na hudu kenan sai An-Nasa'i na biyar kenan sai Ibn Majah na shida kenan to suna yake nufi da cewa as-sihahu sitti to as-sihahu Bukhari da Muslim sune as-sihahu amma wa'incan akwai sihahu cikin su akwai inda ba sihahu ba kamar da malaman hadisi da suka ambata to kaga dai yana son dai ya nuna mana cewa wannan malamin waton Ibn Rajih ya zo musu da wannan ilimi ya zo musu da wa'annan karatun ya zo musu da wa'annan hadisan kuma ya karantar da su wa'annan hadisan to wannan shine abin da mali yake so ya tabbata muna a wannan guri Allah saka masa da alkhairi sai mali yake cewa har yanzu kuma wa hara fi hadithi musamman ma dai fi bukhari ahadisan bukhari musamman ma dai sahihan bukhari wanda wayannan littafan hadisan bukhari kaga su sun zama inganci game da muka gabatar lahu fiha majal yana da majal wato yana da hannu a wayannan hadisan yana iya shiga cikin su ya zaga yadda ya ga dama ya dibo abin da ya ga dama saboda ya kuri ya san su sannan kuma zundiraje mutum ne wato mai kyautata magana ne a cikin su wato mai kyautatawa ne yace watan wato kyautatawa kenan zai iya kyautata fahimtar da kai su zai iya kyautata karantar da kai su saboda ya ƙure a wajen su wannan wace ne abdullahi gundu a wannan guri yake fa mahma mali li tadris fiha tajidu lalan ilayhi bil kharaj fa mahma mali li tadris duk lokacin da yazo domin ya karantar da wannan eh, eh, littafan fiha a cikin su tajizu lalan za su zo masa zassauƙe ilaihi bil kharaji ta hanyar yi musu da'a wato duk lokacin da ya so ya karance su to za su zo masa da da'a kenan wa'annan hadisan za su yi masa da'a su zo masa saboda ya kure a wurin sa fa shukura li murajihi ilaina nusahibuhu ila yawmin diraji fa shukuran godiya ta tabbatar da li murajihi ilaina ga wanda ya dawo mana da shi daga makka ya je karatu ya dawo to muna godiya ga wanda ya dawo da shi shine Allah kina muna godiya ga Allah mai girma da daukaka ya dawo muna da wannan malami ibnu Raji muna gode masa nusahibuhu zamu ci gaba da zama da shi ila yawmin diraji azwaran tashin kiyama wannan abun godiya ne bihamdil ahadi yawmal ahadi tammat wa hijratuna bi ramzin hashuraji yace bihamdil ahadi da godiya ga Allah shi kadai yawmal ahadi tammat wannan kasida ta kare a ranar lahadi wa hijratuna hijiran a lokacin karewa kare wannan kasida bi ramzi da ramzin hashu wato hashu raji yace hashu raji yana nufin shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara tara domin ra'un yana nufin ɗari biyu shi kuma ha'un yana nufin tara shinu yana nufin dubu ɗaya jimin kuma yana nufin wato ha'u yana nufin guda biyar jimu yana nufin guda hudu to idan ka haɗa su sun zama guda tara kenan to idan ka haɗa su za su baka shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara tara wannan shine shekarar da malam abdullahi gundo ya kammala wannan kasida wadda ke ɗauke da baiti goma sha ɗaya inda yake yaba babban malamin su muhammad ibn raji rahimahullahu ɗaya daga cikin malamansa mali yake cewa har yanzu wa qad nazamtu sanadana minhu lil bukhari bada ma atmamnahu alayhi bi qawli bayan abdullahi gundu ya je wajen wannan malami muhammadu ibnu raje da shi da uh, usman dan fodiyo sun yi karatu har sun kammala bukhari to sai suka samu isnadi domin wannan isnadi yana da matukar muhimmanci gare su sai suka samu isnadin wannan malamin har zuwa ga wanda ya rubuta shi Bukhari domin Bukhari ya yi muhimmanci ga duka wa'annan littafin gaba ɗaya guda shidan to sai ya zama sai suka samu isnadin sa zuwa ga Imam Bukhari to wannan isnadin da suka samu ga hannun malamin ga nasa ban sun kammala karatun Bukhari a hannunsu a hannunsa to sai Abdullahi Gundu ya koma gida sai ya kokarin tsara wannan isnadin malaman da ke cikin wannan isnadi sai ya tsara su yayi musu kasida ta su ta musamman يقول عبد الله بعد الحمد لله والصلاة في ذي المجد أخبرنا محمد بن راجي أي أمنا خلاصة الحجاج الجامع السياه للبخاري والشيخ عثمان عليه القاري عن شيخه بطيبة أبي الحسن العالم السندي حافظ السنن عن شيخه محمد حياتي عن ابن سالم عن الثقات عن شيخه القبطي أي محمد عن شيخ الإسلام بما أن أحمد محمد البابلي المصري عن سالم أبي النجس الهوري ابن علي حجر الشيوخ عن عن إبراهيم هو التنوخي عن أحمد الحجاري عن زبيدي عن عبد الأول عن الداودي عن السرخسي عن الخربري عن البخاري العظيم الأمري kaga wannan wayna su ne malaman malamin su shi wato Muhammadu ibn Raji wanda ya kamata mu sani fa Muhammad ibn Rajid dan bayan kasancewa sa malamin su wanda suka yi karatun Bukhari a hannunsa to kuma an min su ne fa kenan kanin baban su ne domin dan uwansu na shi ma Bafulatani ne dan uwansu kanin baban su ne shi ya je haji kuma ya zo kuma ya karanta da su Bukhari nan to gashi na Muhammad ibn Rajid ga is, ga isnadin yaqulu Abdullahi Abdullahi yana faɗawa ne Abdullahi Abdullahi dan gundu kenan Abdullahi gundu yake ba da alhamdulillah bayan na gode ma Allah wa salati fi zil majdi da kuma salati ga wanda ke da girma wato shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa salati tun godiya ta tabbata ga Allah zil majdi mai girma wa salati da kuma salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akhbarana Muhammad ibn Raji kaga malami su na farko kenan ya fara gare shi Muhammad ibn Raji ya ba mu labari ko kaga san wane ne Muhammad ibn Raji yace ai ammuna ammi muni domin kanin babansu ne khulasatul hujjaji tattun alhazai wato alhajin tatacce alhaji kenan alhajin Allah wannan shine malamin nasu na farko da kanta da su bukhari kenan bayan malam jibrilu aljami'u sihahi lil bukhari wanda ya hada ingantattun hadisai da isnadi zuwa ga bukhari wa shehu usmanu alaihi alqari kuma shehu usmanu yayana a hannun yi karatu an shekhihi bi daibatin abil hasani yi shi ma yayo karatu ne shi ko daga malaminsa waye malaminsa malaminsa yana ɗai ba madina abil hasani kenan al'alimi malami as-sanadi maton as-sanadi hafizu sunani mahaddacin sunna oni al-hafiz as-sanadi har yanzu kana ganin rubuce rubucen wannan malami yana shigo a hannu da ta'aliqatun da yawa hadisai zaka ga in dauko ibnu majah zaka ga ya masa waton hashiya ana ce masa hashiyatu sanadi in kaga eh, eh, eh, an-nasa'i ma haka sarali tafan sunna duk zaka gani mafiya zaka ga ya musu hashiya to wannan babban malami ne wanda malamin su Usman dan Fudu ya je can yayi karatu a wajensa ya a can dan dan Madina ne a Madina ya zauna yayi karatu yayi karatu a Madina kuma ya ci gaba da karantar da ɗaliban da ke zuwa daban-daban a duniya to wannan shine babban malamin nasu wanda Shehu Usman dan Hudu yayi karatu a hannunsa kuma shi kuma ah, ah, ah, Muhammad ibn Raji kai Muhammad ibn Raji yayi karatu a wajensa wanda shi kuma Muhammadu ibn Mudaji to ga malamin sanan Abil Hasan al-Alimi sanadi hafizu sunan an shaykhihi Muhammadin Hayat shi ko malamin Madinan as-sanadi shi ko malamin sa shine Muhammadu Hayat shi kuma an Ibn Salim daga Ibn Salim daga nan dai an sikati zuwa ga amintattu dai an shaykhihi al-Qibdi daga malamin sa Qibdi wato dan Masar ne ai Muhammad wato sunansa Muhammadu al-Qibdi an shaykhil Islami daga shekul islami bima an ahmad daga nan har zuwa ahmad muhammadul babili kenan al-misri an salim abin naja as-sanhuri ibnu ali ne hajar shuyukhi an ibrahim huwa tannuhu zuwa ga ibrahim shine at-tannuh an ahmadul hajjar daga wani ahmadul hajjar an zub an zabidi daga zuwa ga wani babban malami kuma az-zabidi an abdullahi al-awwal wato abdul awwali an dawudi azwa dawudu an sarakhsi anil firabri zuwa firabri to daga firabri kan shi kuma anil bukhari shi ko karatu daga wanda ya rubuta littafin ne imamul bukhari azimil amri to kaga wannan shine sanadin su zuwa ga imamul bukhari daga malamin su da ya karantar da su har zuwa imamul bukhari to wannan fa shine sanadin wa'annan malaman da suka samu zuwa ga imamul bukhari kenan wannan karatun su na imamul bukhari karatu ne na kuri wanda suka yi karatu mai malamin malami ne malaminsa malami ne malaminsa malami ne har zuwa wanda ya rubuta shi sai bukhari din wannan fa abin abdullahi gundu ya faɗa kenan maliki cewa sun malamma qaba sheikh usman wa tarahu fi bilad zamfara dama mun gaya muku sheikh usman dan fodiyo yana da'awa wannan da'awar kuma akwai da yake a cikin gida akwai da yake fita waje ya je jihar kebe ya yi wa'azi a can wannan yankin kuma mutane sun musulunta da dama wasu ma har sun shi hannan garin su na tsagil a gudabawa to daga nan kuma abdullahi ah, gondu da shi da shehu usman dan fodiyo kuma an dunguma kuma an fada an je ina an je kasar zamfara to can ma zamfara sun je sun daɗe shekarkarun su a can suna wa'azi suna karantarwa hasa da suka yi kusan shekara biyu a can shi na maliki cewa kamar da mun gabatar da shi a can baya sun malamma qaba shehu usman wa tarahu fi biladi zamfara lokacin da shehu ya kare zaman sa a zamfara ya kare sa ta hanyar karantarwa ya ga an karantar ko mutane sun gari min tabligh dini na yadda addini zuwa ga zamfarawa wara'a jama'ata hukat tamakkanan fiha yaga jama'ar sa ɗalibansa sun samu damar zama a wannan ƙasar sun zaunu a ƙasar har sun gidandance a ƙasar washtagalat bid duniya sun shagala da sun duniya khafa alaiha wannan yasa ya ji tsoro akan wannan al'umma zalika fantaqala sai ya kiranta min biladi zamfara daga garuruwan zamfara waraja ya koma ila watanihi tsagil ya dawo dagil hatta kama minha har ya tsaya can lil hijra domin ya hijira bidinihi da addininsa kama sai a te insha Allah kamar yadda yana tafi in Allah ya so kenan daga wancan lokacin da ya taso daga zamfara fiye da tsagil ya zauna nan ya ci gaba da zama har lokacin da ya hijira lokacin da mm, sarki yunfa yayi niyyar zai zo ya kawo masa hari a garinsa wannan ta tasa yi tashi ya koma a yankin gudu kuma can ne zaman yi zama aka kafa tuta ta jihadi kamar yadda yana tafi insha Allah sai malai ci gaba cewa wa ba da rujo ina ilaihi bayan mun dawo wannan gari na dagil bayan mun kare da'awa a yankin Zamfara rahalna ma'ahu muka sake kuma nika wani gari muka yi tafiya zuwa ina litablege dene domin mu iyar da addinin Allah zuwa nahawal garbi a waje yamma yanzu kuma sai muka koma yamma tunda da can mun je bangaren gabakin Sokoto wato mun je wajen Zamfara kenan yanzu kuma sai muka dawo sai muka ta sama ina muka yamma yojin jihar Kebbi fajulna jami'a biladi Kebbi muka zagaye dukkan garuruwan Kebbi garuruwan da Kabawa suka mallaka sai da muka zagaya da da'awa nuballigu dina muna yarda da addini Allah inji Abdullahi Gondo tare da jaddadi Shehu Usman hatta wasalna ma'ahu ila bahari kuwara sai da muka isa wani teku wani gulbin da ake cewa baharu kuwara wanda ya fi kowane gulbe girma a wannan yankin na namu sai da muka isa wannan gulbin wa huwa al-baharul a'zam shine babban gulbin da yake kowane gulbi girma fi biladina a garuruwan munan babu wani gulbin da yake shi girma mu a wajen mu kuwara kenan Abdullahi Gondo ya ci gaba da cewa fadakhalnahu muka shiga wannan gulbin hatta wasalna ma'ahu ila garbihi sai da muka isa kan yamma ga tekun muka tsallaka shi ma'ahu tare da mujaddadi fi baladin muka isa a wani gari wanda wannan gari yusamma ilu ana ce masa ilu yanzu ilu ma tana ce yanzu tana matsayin local government wadda ta kunshi sulolo wadda ta kunshi kandi bayan wannan tekun wato har yanzu yana nan cikin karkashin kuma jihar kebbi faballagnahum ad-dina muka iya musu da addini su ilo din nan wa raja'na ila al muka dawo a gari wato muka dawo a garin nan namu kuma summa rahalna ma'ahu ila biladi zauma muka sake kuma dawowa bayan mun sake dawowa daga jihar Kebbi kuma muka sake dawowa kaga mun jadadi da shi da tawagarsa da su da ɗalibansa ba su da zama sun je zamfara sun dawo yanzu sun je jihar Kebbi sun dawo yanzu kuma ji inda suka sake kuma harbawa kuma in ji Abdullahi Gundu muka sake tafiya kuma ila biladi zauma garuruwan zauma su ma cikin garuruwan zauma malamai na sabanin suna ganin cewa cikin Niger ne wasu na ganin cewa cikin jihar eh, Zamfara ce amma magana mafi kyau jihar zamfara ce zauma jihar zamfara ce nuballighu dina don saya maka jiya yake muna iyar da addini a can kuma sun saki komawa zamfara amma a wuri bangare kuma domin zamfara kun ga tana da yawa sai suka saki koma wajen bangaren zauma wannan kuma hatta wasalna ila mahalli amiriha bi mawdi'i yusamma zugu sai da muka isa inda sarkin zauma din yake wanda wani guri ne wanda ake ce ma zugu zugu har yanzu an santa tana cikin jihar zamfara to wannan guri sai da muka isa zugu a wannan garin kuma can ma dai har yanzu yadda addini Allah muke wa'azi ne muke kira zuwa ga addini Allah muke bayyana ma mutane muke addinin lafiyi addini muka yi musu wa'azi fara ja'ana muka saki kuma dawowa ilal wadani har yanzu dai a wannan garin namu na dagil a godabawa local government wa qad taba fiha kullu man qaddara Allahu lahu tauba alhamdulillah wannan tafiyar ta mu ayi nasara domin duk wanda Allah ya kaddara ya tuba alhamdulillah ya tuba an yi nasara zamfarawan da dama sun tuba tan kuma sun ma ba da zalika bayan haka kuma sami'na bi ruju'i khalina ibnu ali muhammad sambo muka ji labarin kawun mu ya dawo kaga Eh, Abdullahi Gundu da shi da Shehu Usman dan Hudu yan uwansu mafi yansu malamai ne kaga can baya mun karanta da cewa Muhammadu Raji ammi su ne to yanzu kuma sai ga wani kuma shi ko Khalid su ne wato bangaren baban su ne wancan wannan kuma kan bangaren mama su ce wato shine Muhammadu Sambo Muhammadu Sambo ɗaya daga cikin manya manyan malaman kasar nan ne Ibnu Sa'ad kenan al-alim al-mashhuri babban malami ne shahararri fi kabilatina a kabilar mu fari'na muka yi farin ciki bi ruju'i cewa ya je aiki haji ya shekarkaru a can yanzu alhamdulillah ya dawo ya je ya dubo ilimi a maka ya dawo li'annahu alimun min ulama'ina domin malami ne cikin malaman mu wa salihun min sulaha'ina kuma mutumin kirki cikin mutane mu ya je aikin haji matsayin sanakawu mu muhammadun musad al wato muhammadu sambo kenan ya je ya dawo lam yatruk fina hina kharaja afdal minhu lalle iya sanin mu lokacin da ya bar wannan kasar ya tafi aiki haji bai bar wanda ya kishi ba bai bar wanda ya fi shi ilimi ba babban malami ne shine babban malami a kasar nan to sai ya je aikin haji kuma ya je can ya aikin haji alhamdulillah ya karu ilimi ya dawo fil ilmi wa salahi ba san wanda ya kai shi ilimi ba ba san wanda ya kai shi salaha ba fi ma alamu cikin iya sani na fashamim na buruka wisalihi muka dandane wato warkiyar dawarsa muka fara jin duriyar dawarsa muka fara jin dawar hanyar cewa yana kan hanya wannan ya samu farin ciki kwai da gaske muna murna muna cewa zai dawo kuma mu kara samun ilimi a hannunsa sun masami'ina amma kuma sai daga baya sai muka ji labarin annahu mata ya mutu fi qaryati akadas a garin aqdar can cikin jamhuriyar Nisar eh, ne Niger aqdar babban gari wanda yanzu haka yanki ne daga cikin yankunan da ke cikin kasar a ana wannan gari ya rasu aqdar bayan ya dawo kami ya iso nan Allah karbi rayuwarsa ana aqdar qabla wusulihi kami iso ilaina fa hadina alaihi muka yi bakin ciki akan haka huzunan shadidan kuma bakin ciki mai tsananin gaske li dam ina don muna tsammani fi ziyaratil ilmi cewa zamu ƙara ilimi bi usulihi idan Allah ya sa ya iso muna fatar ya samu mu samu ilimi sai kuma gashi Allah ya kaddara ya rasu ba mu samu wannan damar ba ilaina farasaitu wannan ta sa sai ni masa waka ta marsiya wato wakar da ake yi a lokacin da mutum ya rasu domin ya ba masa da ambato kyawawa ayyukan da ya aikata wannan shi nuhi da marsiya a cikin ka'ida ta adab al-arabi yi masa martiya bi abiyatin da wasu baitutuka wa hiya ga baitukan kamar haka da yarda Allah za mu ji su a satin da ke tafi insha Allah abu da makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi ya yi muna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk